Nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim. Kun kamo rediyo VOH Hausa a cikin shirin sa na safiyar yau Lahadi. Muhammad Amin Ibrahim Kewa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai, kamar da muka saba za mu buɗe shirin mulkanta muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku shirin nan na duniyar mu a yau. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare. Shiri na gaba shine shirin nan na shiryar Alkur'ani.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a mu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 za kuma iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To yanzu kuma sai a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. kungiyar hezbollah said hassan nasrallah ya ce ya kamata mutane su mutunta neman da allah ya musu da samuwar 'yan gwagwarma a yankin gabas da tsakiya kasar rasha ta ce ta janye sojojinta daga yankin lima na kasar ukraine saboda dabarbarun yaƙi sannan za ku ji cewa a karon farko an gudanar da bukukuwan samun 'yancin kai a jihar borno a cikin shekaru goma sha biyu da suka gabata yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban kungiyar hezbollah ta kasar lebanon said hassan nasrallah ya buƙaci mutanen yankin gabas ta tsakiya da su gode wa allah ta'ala kan ni'imar da ya yi masu na samuwar ƙungiyoyi da ƙasashe masu gwagwarma a yankin gabas ta tsakiya wa'anda tare da su ne allah ta'ala ya kawo ƙarshen ƙungiyoyin 'yan ta'adda ta da'ish da sauransu daga yankin tashar talabijin ta almahajin ta kasar lebanon ta nakalto shugaban kungiyar hezbollah said hassan nasarullah yana faɗar haka a jiya da yamma a wani jawabin juyayin rashin alama said muhammad ali amini ɗaya daga cikin manya-manyan malaman kungiyar da ya rasu a kwanakin da suka gabata sai nasarullah ya kara da cewa idan ba gwagwarmayan da kasashen iran da syria da kuma kungiyoyin sa kai irin hezbollah da kuma kungiyoyin hamas ba da a halin yanzu ba mu san musibar da za ta sami mutanen kasashen yankin ba daga ƙarshe nasarullah ya yi maraba da takaddun sulhuntawa kan shata iyakar ƙasar ta lebanon da kuma harbe ƙasar isra'ila tare da shiga tsakani na gwamnatin ƙasar amurka da aka samar a cikin 'yan kwanakin da suka gabata sannan ya ce yana fatan gwamnatin ƙasar lebanon za ta yi amfani da wannan damar don magance matsaloli daban-daban wanda ƙasar take fama da su. gwamnatin kasar rasha ta bada sanarwar cewa ta janye sojojinta daga garin lima mai muhimmanci daga cikin yankunan da take fafatawa da sojojin ukraine saboda barbarun yaƙi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto majiyar gwamnatin rasha tana cewa sojojin sun janye daga garin lima ne saboda tsoron kada sojojin ukraine su yi masu ƙawanya. don haka sun janye sojojinsu zuwa wasu wurare da suka fi aminci da kuma damar samun nasara akan sojojin na ukraine amma a wani bangaren kuma gwamnatin kasar ukraine ta ba da sanarwar cewa ta yi wa sojojin rasha dubu biyar kawanya a yankin na lima a ranar juma'a da ta gabata ce dai shugaban kasar rasha vladimir putin ya sanya hannu a kan takardun mayar da wasu yankuna hudu na ƙasar ukraine zuwa cikin ƙasar rasha daga cikin hadda lardin da garin lima yake masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran a karon farko tun bayan da kungiyar 'yan ta'adda ta boko haram ta mamaye wasu yankuna a jihar borno na arewa maso gabashin tarayyar najeriya a bana an gudanar da bukukuwan samun 'yancin kan najeriya karo na 62 bayan shekaru goma sha biyu da mamayar da mayakan boko haram suka yi wa wasu yankuna a jihar jaridar leadership ta najeriya ta nakalto gwamnan jihar borno baba gana zulum wanda mataimakinsa alhaji umar kadafur ya wakilta a wurin bikin wanda aka yi a dandalin ramad da ke birnin maiduguri yana fadar haka gwamnan ya kara da cewa wannan yana nuna mana irin nasarar da jami'an tsaron kasar hada da sojoji da sauransu suka samu a yakin da suke fafatawa da mayakan na boko haram a jihar labarin ya kara da cewa saboda irin ci gaban da aka samu na kyautatun harkokin tsaro a jihar ne ya sa gwamnatin jihar ta rufe sansanonin 'yan gudun hijira da suke cikin birnin maiduguri don mutane su koma yankunansu da aka dawo da zaman lafiya a cikin jihar Ƙungiyar tare a Afirka ta yi Allah wadai da sabon juyin mulki a Burkina Faso tare da kira ga sojoji da suka hambarar da gwamnatin sojojin ƙasar da su mutunta haƙoƙin jama'a da kuma kaucewa duk wani rikicin da zai jefa rayuwar mutane cikin barazana. A wata sanarwa da shugaban kwamitin tsaro na ƙungiyar ta AU Musa Faƙi Muhammad ya sanya wa hannu ƙungiyar AU ta buƙaci sojojin da su gaggauta dawo da kasar bisa turbar demokradiyya kafin watan yulin shekara ta 2023 ita ma a wata sanarwa da ta fitar kungiyar tare ta turai ta yitar da sabon juyin mulkin da aka yi a burkina faso tana mai bukatan a mutunta alkawulan da aka dauka musamman tare da kungiyar ecowas domin dawo da kasar bisa turbar demokradiyya a yammacin ran juma'a ne dai kaftin na sojojin kasar burkina faso ibrahim traore ya sanar da hambarar da shugaban rikon kwaryan soje na kasar laftanar kanar paul henry sandago damiba masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. To a gaida Tahir Amin da ya kuma labaran duniya yanzu kuma sai mu je shirin shirinmu na gabata shirin na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Jama'a masu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Barkan kuma da sake saduwar ko a cikin wannan shiri na duniyar mu a yau. shin da kan rufe akan batutuwa da suka shafi harkoki na ƙasa da ƙasa tare da mpita a kansu a yau shirin namu da Allah zai dubi ne kan batun ƙuri'ar bagardama da aka gudanar a yankunan kudanci da gabacin ƙasar ukraine waɗanda suka ɓalle suka koma cikin ƙasar rasha da kuma irin abubuwan da suka biyo bayan hakan wannan dai shine abin da shirin zai dubi a kansa da fatan masu saurari za a biyo musu na hankali domin jin cikakken shirin a cikin wannan mako ne aka gudanar da ƙuri'ar raba gardama a yankunan donbass da ke kudanci da gabashin ƙasar ukraine waɗanda suka haɗa manyan larduna guda biyu na donetsk da kuma lugansk waɗanda suka kaɗa ƙuri'a akan ɓallewa daga ƙasar ta ukraine zuwa ƙasar rasha kamar yadda kuma wasu daga cikin yankunan yankin da suka haɗa da zaporozhia da kuma kherson su ma suka bi sahun yankunan lugansk da donetsk inda su masu ƙuri'ar raba bagardama duk a rana guda inda aka fara kada ƙuri'ar a ranar 23 ga watan satumban da ya kare zuwa ranar 27 ga watan na satumba inda kuma hukumomin yankunan suka sanar da cewa kimanin kashi 98 cikin 100 na waɗanda suka kada kuri'unsu a dukkanin yankunan sun amincewa da komawa cikin ƙasar tarayyar rasha an gudanar da waɗannan zaɓuka na raba gardama ne a duk lokacin da ake ci gaba da karambata a tsakanin mayakan rasha da kuma na ukraine da suke samun goyon bayan amurka da sauran kasashen yammacin turai a yankunan da aka gudanar da waɗannan ƙuri'ar raba gardama musamman ma dai a yankin zaporozhia wanda anan ne babbar tashar makamashin nukiliya ta ƙasar ukraine take an gudanar da waɗannan zaɓuɓɓuka na raba gardama ne a dukkanin waɗannan yankuna kuma jama'a sun fito sosai duk wata cewa dai akasarin mutanen da suke waɗannan yankuna baki ɗayansu na lugansk da kuma donetsk da zaporozhia da kuma kherson rashawa ne waɗanda suke a cikin ƙasar ukraine wanda kuma tun kafin wannan lokaci kimanin shekaru takwas da suka gabata da aka samu tashashen hankula a waɗannan yankuna tun daga wannan lokaci ne suke kokawa da irin wariya da cin zarafi da suke fuskanta yadda a wasu yankunan ma akan haramta yin magana da harshen rashanci sai dai yaren ukraine wanda kuma aksarin mutanen yankunan gabaci da kudancin ukraine din rashawa ne da suke magana da harshen rasha wanda kuma dama suna iya kada kasar ta rasha ne wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da rasha ta yi ta kokawa a kansu cewa ana cutar da 'yan kabila ta da suke cikin ukraine tsawon shekaru takwas baya ga zarge-zargen da rashan ta yi na yin amfani da ƙasar ukraine ɗin domin cutar da tsaranta inda rashin ta bayar da rahotanni a lokuta daban-daban ga majalisar ɗinkin duniya akan ayyuka da amurka take gudanarwa a cibiyoyi daban-daban da ake samar da sanadarai masu guba waɗanda za a iya kera makamai da su waɗanda za su iya cutar da ƙasar rasha kamar yadda ta ambata wanda kuma duk waɗannan sanar cikin abubuwa da suka taru suka sanya rashan ta ɗauki matakin yin amfani da karfin soja domin ragargaza waɗannan cibiyoyi da kuma kwato waɗannan yankuna da rashawa suke a cikin ƙasar ta ukraine amma ta hanyar ba su damar su gudanar da ƙuri'ar gardama da kuma ta wannan hanyar ne za su iya komawa a cikin ƙasar ta rasha bayan kammala zaben raba gardama a waɗannan yankuna ba da jamawa ba aka gudanar da taro a wannan juma'a a fadar kremlin da ke birnin moscow tare da halartar manyan jami'an gwamnatin kasar rasha da suka hada da shugaba vladimir putin inda aka gudanar da biki na karbar waɗannan jihohi guda hudu na ƙasar ukraine da suka balle suka haɗe da ƙasar ta rasha an kuma rattaba hannu a tsakanin gwamnonin waɗannan jihohi da kuma shugaba vladimir putin wanda hakan ya mayar da waɗannan yankuna a cikin rasha a hukumance a bisa tsarin dokoki na ƙasar ta rasha baya ga hukuma shugaba putin ya gabatar da jawabi a lokacin da aka rataba hannun inda ya bayyana cewa abubuwa da dama ne suka taru waɗanda suka jawo abin da yake faruwa a ƙasar ukraine sannan kuma matakin da rasha ta ɗauka shine daidai domin kare tsaranta da kuma kare al'ummarta sannan kuma shugaba putin ya bayyana cewa daga lokacin da aka rattaba hannu na haɗewar waɗannan yankuna da ƙasar rasha to baki ɗaya waɗannan yankuna sun zama ɓangare na ƙasar rasha kuma duk wani aikin soji da ukraine za ta yi a wannan yanki to tamkar ta shiga cikin ƙasar rasha ne kuma rasha za ta mayar da martani gwargwadon irin shishigin da ukraine din ta yi baya ga kuma shugaba putin ya gargaɗi ƙasashen turai musamman ma amurka da ƙungiyar tsaro ta nato akan duk wani gigi da za su iya yi na kokarin shiga waɗannan yankuna da suka balle daga ukraine suka koma cikin ƙasar ta rasha bayan kammala jawabin na shugaba putin an ci gaba da bukukuwa da murna a sassa daban-daban na birnin moscow da ma wasu sassa na ƙasar ta rasha kamar da kuma dukkanin waɗannan yankuna da aka gudanar da ƙuri'ar gardama ɗin al'umma sun yi ta fitowa suna shewa suna murna ta haɗe wasu da ƙasar rasha to sai dai bayan faruwar lamarin an ta samun mayar da martani daga bangarori daban-daban na kasashe musamman ma dai kasashe waɗanda ba su ga maciji da juna da ƙasar ta rasha irin su amurka da kuma ƙasashen yammacin turai waɗanda suka fitar da bayanai daban-daban na yin allah wadai da wannan ƙuri'ar gardama tare da bayyana cewa ba za su taɓa amincewa da halascin yin hakan ba sannan kuma za su ci gaba da yin la'akari da waɗannan yankuna a matsayin ɓangare na ƙasar ukraine baya ga kuma amurka da ƙasar albania sun gabatar da wani daftarin ƙuduri a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin kada ƙuri'a a kansa wanda zai yi allah wadai da ƙuri'ar gardamar da aka gudanar a yankunan logans da donetsk da zaporozhia da kherson da suke gabaci da kudancin ƙasar ukraine to amma rasha ta yi amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi wajen hana wannan daftarin ƙuduri wucewa wanda hakan ya sa alatilas aka tashi ba tare da an iya cimma wata matsaya a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya a kan wannan batu ba baya ga haka kuma shi ma nasa bangaren babban sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana cewa wannan ƙuri'ar bagardama da aka gudanar a cikin yankunan ukraine waɗanda suka amince su balle su koma cikin ƙasar rasha ba lamari ne halastace ba a zaman da aka gudanar a kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya a wannan juma'a ƙasashe goma ne suka amince da daftarin ƙudurin daga cikin ƙasashe goma sha biyar mambobi a kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya yayin da ƙasashe biyar daga ciki har da ƙasar rasha ba su amince da daftarin ƙudurin ba yayin da kuma ita rasha ma ta yi amfani da haƙƙin hawa kujeran naki ko kuma veto wajen hana wannan daftarin ƙuduri wucewa tun kafin wannan lokacin da ƙasar rasha ta zargi ɓangarori na ƙasashen yammacin turai da yin amfani da dukkanin damar da suke da ita wajen haifar da matsaloli musamman ma da ƙasashe makwabta waɗanda sa kasance jamhuriyi ne na tarayyar soviet da hakan ya haɗa har da ita kanta ƙasar ukraine wadda take da haɗaɗɗen tarihi tare da ƙasar rasha wanda kuma ƙasashen turai a halin yanzu sun raba ukraine ɗin da ƙasar rasha a cikin jawabin da shugaba putin ya gabatar a lokacin da yake karɓar waɗannan jihohi da suka balle daga cikin ukraine suka haɗe da rasha ya bayyana cewa ƙasashen yammacin duniya suna amfani da dukkanin damar da suke da ita domin raunana ƙasar rasha saboda ƙarfin da take da shi da kuma ƙarfin tattalin arziki sannan kuma shugaba putin ya bayyana cewa abin ci ne yadda kasashen yammacin turai musamman ma kasashen da suke cikin tarayyar turai suka zama 'yan amshin shata ko kuma tamkar raƙumi da akala a hannun amurka inda take juya su a sarranta sannan kuma take cutar da tattalin arzikinsu ta hanyar sanya su shiga cikin ayyukan gaba da ƙasar rasha da kuma tabbas wannan lamari ne wanda yake cutar da su da al'ummominsu wanda a halin yanzu kuma duniya ta riga ta tabbatar da hakan kamar yadda su da kansu da al'ummomin nasu suka tabbatar da hakan dangane da batun tarwatsewar bututun iskar gas na kasar rasha da yake kai iskar gas ga kasashen turai wanda ya faru a cikin 'yan kwanakin nan rashan dai ta zargi amurka kai tsaye da hannu wajen tarwatsa bututun domin kuwa ko ba komi zai kara raunana kungiyar tarayyar turai da kuma babban abin da amurka take bukata kenan a cikin sanarwar da gwamnatin kasar rashin ta fitar da ke nuni da cewa kafin a kai wannan hari da 'yan mintoci an ga wani jirgin yaƙi mai saukar angulu na amurka yana shawagi a daidai inda wannan bututu yake a cikin teku bayan kuma da 'yan digoki kaɗan aka je ƙarar tarwatsewar bututun sai dai gwamnatin rasha ta buƙaci a kafa wani kwamiti na musamman domin bin kadin lamarin da kuma tabbatar da waɗanda suke da hannu a cikin lamarin da kuma gabatar da batun a gaban kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da dama daga cikin masana dai sun yi imanin cewa gudanar da ƙuri'ar bagardama da aka yi a yankunan zaporozhia da kherson da kuma logans da donetsk wani lamari ne wanda za a iya cewa ya yi kama da abin da ya faru a yankin crimea na kasar ukraine din wanda shi ma ya koma a cikin kasar rasha da kuma kasashen turai da amurka ba abu ne mai sauki su iya shiga yaƙi da kasar rasha kai tsaye da nufin kwato waɗannan yankuna daga gare ta ba saboda masaniyar da suke da ita na kan cewa lamarin zai iya rikidewa ya koma yaƙi a tsakanin su kai tsaye da ƙasar ta rasha wanda hakan kuma ba zai taɓa yi musu daɗi ba kamar da kuma zai zamanto babbar matsala da kalubale ga tsaro na duniya baki daya to jama'a masu lokacin da muke da shirin skima za zamu ji zamin shirin sai a saduwa ta gaba da da Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin amudin kowa da kwanakin kufatan fatan alheri a kasance cikin kushin lafiya. gaba shine shirin na muryoyin masu saurare tare da Hassan Barka. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a ƙwarya To a rana irin ta yau dai lokaci ne da muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan rediyo muryar Iran. Kamar yadda kuke ba da dama ana mika gaishe-gaishe ga sunana kamar haka Sudan Siddi da ke jihar Kwambe ina muku fatan alkhairi ma'aikatan wannan gidan rediyo muryar Hausa daga Iran. Ina gaida jagoran tafiya shugaba wato Hassan Barka da Ibrahim dan mutan Kamaru da kowa da kowa da yake cikin wannan wannan gidan ina muku fatan alkari da fatan amini cikin koshin lafiya mai gaishe kuna ku sulen sidi daga jihar gombe tarayyar najeriya assalamu alaikum jamhuriyar musulunci iran to da farko sunana kwamare brashi lara gafta karamar kumar kirika suma to alhamdulillah ni dai zan mai ka sakon gaisuwa ta zuwa ga yanuwa uwa da abokan arziki kamar haka da farko akwai ali yahaya jafar unguru akwai ilyasu yakubu digawa akwai usman malamin makaranta digawa akwai namero umar makera akwai yahaya danno azare akwai lawan bini hambali dan silba sokoto akwai gwani lawan ali gamadan akwai nasiru aliyu bukuyum akwai bala muhammed dambam akwai malam malam mai zanen hula gwalolo akwai yahaya baba alhaji akwai yahaya baba alhaji ni wace gal akwai shauran dukkanin yan gurmaya da fatan kowa yana cikin koshin lafiya sunana comrade ibrahim lara gabta tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo musulunci ta iran barka da wuni barka mu da wannan lokaci muna ne godiya a gare ku a yanda kuke ba mu dama a duk ƙarshen mako muke mika sakon gaisuwa ga yan uwa da aminan arziki yau ma na so ku bani dama gaida yan uwa da abokan arziki a daidai wannan lokaci farko ina da kai Hassan Barka sannan ina gaishe da abokina Gwani Lawan Ali Gamadan sannan ina da Hamza Shu'aibu Aidi Gamadan sannan ina da Suleiman Ahmed Gamadan sannan ina gaishe da Ayuba Kaura da kenan Kashirmo da Akin Tofa sannan ina gaishe da Gode Mai Shayi Ka hirma da wakin sannan ina ga da ahmad mai nama da ke garin badime sannan ina ga da na'ima musa da ke jihar kebbi da ke garin jega sannan ina ga da ali maja bunkure da fatan ya sallar juma'a lafiya sannan ina ga da amarya ta zulaihar maman amina da fatan ta yi sallar juma'a lafiya sannan ina gaishe da kafatanin al'ummar musulmi baki ɗaya mai magana usman sani daga kashirma garin dawakin tofa kano daga najeriya tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi radiyon jamhuriyar musulunci ta iran bani dama na tura sakon gashe-gashe na zuwa yan waga abokan arziki musamman a irin su ibrahim dan fulanin yayari da musa usman bularafa na gaida mai gida na wala sani ta kai na gaida wala mdali ta kai na gaida usman sani kashirmo na gaida shamsi kashirmu na gaida wato yalo kashirmo na gaida amir mai gidan gulo ta kai na gaida malami na wato aran na sulmi kamiya ta kai ina gaida wato abokina wato dabta m jali ta kai ina gaida mtk shagu ta kai ina gaida suleiman abubakar gamadan ina gaida abdulmutallab shat haruna gamadan ina gaida baban nan mai shago gamadan ina gaida wato yusuf lg gamadan kuma ina gaida abokina wato kabiru muhammad gamadan ango kenan ina gaida kadora da gagadan fulanin warji ina gaida ahmad ladan girkawa mai kwamfuta mai yama ina gaida lawali na banki mai fili taraba Hello, salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu dubin gaisuwa da fata alheri zuwa gare ka jamhuriyar musulunci ta Iran. To ina muku fatan alheri muna godiya dama da kuke ba mu ta karshen mako muna gaida yan uwa da abokan arziki. To da farko ina gaida shugaba Raba mai aski akwai Dozman Takasimoto akwai Alhaji Lawal Tati akwai Umar Taku wanda ke garin Kadamari akwai Hamisu mai dan kuka masha Allah akwai Babaye Gambo Babaye Tumniya to ina mushi fatan alheri akwai Babaye Lefe akwai Malam Nahe Nahe mai dan zanguna akwai lawal dan madam da umar mai shayi garin tudun agwa akwai ado dama wanda yake gwari bugaje akwai sada sa'idu wanda yake garin daura akwai shugaba iya mai kanti da shayi na garkin daura to masha Allah dukka dai wanda suke cikin gidan nan ina musu fata alheri ina gaida kowa bisa lamba shi masha Allah kai tsaye kuna tare da majigirgi garin tudun agwa a tashi lafiya hassan barka Tokar dai a shafa cewa ana tare ne da rediyo Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare inda a yau muke baku damar isar da sakonninku na sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokan arziki. malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum warahmatullahi sashin hausa na muryar jamhuriyar musulunci na iran mai magana ya wala sana ta kai daya daga cikin dan kungiyar dalibai ka zo reshen jihar kano da ke karamar hukumar ta kai to alhamdulillah kwarai da gaske ina tare da ku kuma ina gaida daukacin ma'aikatan wannan gidan rediyo mai albarka musamman shi kansa jagoran gabatar da wannan shiri da ke ake sauraro kusan ko da yaushe to asan barka ina yi masa fatan alkhairi kuma gaisuwa ta musamman ga shi kansa baban gida buba fajewa gwani lawan ali gamadan bilaminu agwar Alhaji kaka alhaji bukar gusuma da masak akwai gali mamman ibra sannan ba zan manta da ainihin gwani lawan ali gamadan ba akwai dr awal jali da ke garin takai sannan akwai sunusi isaac adam tudun wadaddan kade akwai ibrahim sd kusfa zaria city akwai murtala sd maria akwai ainihin ka eh, comrade tasu iliyasu magami ba zan manta da ainihin babai lefe da magaran akwai alai jalo mai shari ba mai na hannami manota musu asirin eh, asibat da magaran kenan kashe mai sabko da alaji jalo mai shari mai gidana na kaina sannan ina gaisuwa ta musamman ga shi kansa shugaba rabiu akalta dan dago sannan ina gaisuwa ta musamman ga bashir usman jiliri mun gado akwai shi kansa dan uwa salisu mai dan kunne a ƙarshe ina gaida daukacin waɗanda ke tare da wannan gidan rediyo mai albarka allah ta'ala ya ɗaukaka shi ya kuma ci gaba da mana jagoranci da ba mu haɗin kai gaba ɗaya ya wala sa'an ta kai daga ƙaramar hukumar ta kai ke jihar kanan tarayyar najeriya to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na shiryar alkur'ani wanda Sheikh Dr. da Mubarak ya shirya kuma zai gabatar. أشرف المرسلين ko kuma ya ce da Allah ya shirye ni da lalle na kasance daga masu tsoron azabarsa. kyautatawa. daga gafirai to bayan ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi maganganu kamar yadda muka bujiro da ayoyin da suka gabata musamman aya ta hamsin da ainihin shida da ta gabata Allah ta'ala daga ayoyi aya ta hamsin da shida nan a cikin wannan sura suratu zumar bayani yake na dalilin da ya kafa wasu hujjoji akan waɗannan kafirai dalilin da yake musu bayani dalilin da yasa yake kiransu da su tuba su koma zuwa ga Allah to daga cikin dalilan a cikin wannan aya ita ma wato aya ta hamsin da bakwai sai ubangiji wa ta'ala yake cewa domin kada kuma ita wannan rai ɗin ranar kiyama in ta zo ta tuba ɗin ba ta dinga cewa da Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya da ni zuwa addininsa ya kuma nuna min hanya wacce take mai miƙaƙƙiya to lallai da na kasance daga cikin masu takawa to akwai ai Allah ta'ala ya yi haka din a duniyan nan ubangiji bai aiko da manzanni ba bai aiko da sako ba bai aiko da ainihin qur'ani yana shirye da mutane ba ko ko littattafansa na baya to kaga ko ayi Allah ta'ala ya yi wannan din ma to duk waɗannan fa dalilai ne Allah yake kafawa na ita wannan ran da Allah ta'ala yake cewa ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala tun kafin lokaci bai kure ba to saboda waɗannan dalilan ne da Allah yake jirowa shi yasa sau ko kuma Allah ta'ala a aya ta gaba ta 58 a dai wannan sura suratul zumar Allah yake subhanahu ta'ala yake cewa ko kuma ita rai din a lokacin da ta ga azaba ranar kiyama ta ce ina ma ta fara cewa kai tona ina ma da a ce zan koma duniya sai na kasance daga cikin mutane masu kyautata ayyuka ta imani ta hanyar imani da kuma yin aiki na gari to kaga wannan duk abubuwa ne da suke nuna nadama cewa kada ranar kiyama ta zo rai ta faɗi wurin wannan magana shi yasa tun a yanzu Allah subhanahu ta'ala yake kiran mutane akan fasu koma zuwa gare shi subhanahu wa ta'ala to sai Allah ta'ala yake cewa ita wannan ran da take cewa ina ma Allah zai mai da ita duniya wato ranar kiyama da ta ga azaba gata a fili take cewa wai ina ma Allah zai mai da ita duniya ta kasance daga cikin masu ta imani ta kuma yi aiki na gari sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa bala qad ka ayati yake cewa tabbas babu wani shakku ai ayoyina sun zo maka amma a wannan lokacin wannan ayoyina da suka zo maka suna shirye da kai zuwa ga addini suna kuma nuna maka hanya mai kakkiya amma mai kai Allah ta'ala yake cewa fakar zabta biha wastakbarta saboda haka ba abin da kai a duniya ɗin illa ƙaryata wannan ayoyin na da kai ka kuma yi girman kai sannan ka kasance daga cikin mutane kafirai to kaga waɗannan bayanai ne wanda Allah subhanahu ta'ala yake yi domin mutane su hankalta domin mutane su faɗaku domin mutane su san cewa shin ubangiji subhanahu ta'ala da yake duk waɗannan kafa hujjoji har yake kira da cewa mutanen da suka yi wa kansu zalunci suka zalunci kansu ta hanyar yin ayyuka waɗanda suke ɓatattun ayyuka su dawo zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala su tuba su miƙa wuya tun lokaci bai kure ba to sai Allah ta'ala ya jero waɗannan dalilan kar ka ɗauka cewa ubangiji subhanahu ta'ala wani fa'ida zai samu daga cikin waɗannan kiran mutane da suke yi hatta ubangiji cewa ya yi fa waɗannan barna da mutane suka yi wa kawukansu duk abin da ka yi na ta'adi akan kanka to kasancewa ubangiji inna allaha ya gafiru zunuba jami'a ubangiji mai gafarta dukkan zunubai ne kar ka ɗauka cewa ai na yi kaza ai na riga na yankewa kai na hukunci shikenan Allah ba zai mun gafara ba mun yi wannan bayanin a cikin ayoyin da suka gabata Allah ta'ala ya ce ya gafiru zunuba jami'a shi mai gafarta duk gaba ɗayan zunubai ne abin da yake so kurun shine anibu ila rabbikum ku koma ku dawo zuwa ga ubangijinku wannan komawa din shine mutum ya tuba a cikin lokacin da yake tsakiyar wannan zunubi din yake cikin ayyukan da basu dace ba yake cikin aiwatar da wasu abubuwa waɗanda suke ba na managarta ga kawo kansa ba ko kuma ga al'umma a wannan lokacin to Allah subhanahu ta'ala yake cewa to ke rai ke ki tuba ke dawo zuwa ga ubangijinki wannan komawar tun a duniya ne mutum ya kamata yi wannan to kaga kuma ubangiji wa ta'ala waɗannan ayoyi da muka bijiro da su musamman waɗanda makaranta su a yau din nan aya ta hamsin da bakwai din nan a cikin wannan sura suratu zumar har zuwa aya ta hamsin da tara ubangiji wa ta'ala ishara yake yi ci gaba ne da kafa dalilan da ya sa kada ranar kiyama waɗannan abubuwa su faru kada a zo ranar kiyama mutane su zo suna ina ma kaza ina ma kaza wannan shine hausawa suke cewa da shi fargajaji kada ranar kiyama ta zo mutane su zo su shiga yin fargajaji me fargajaji shine a lokacin da ya kamata ka yi abu ba kai ba a lokacin da kake da dama ka yi abu ba kai ba sai lokacin da ya zo ya wuce lokaci ya kure lokacin kuma da babu daman da za ka iya dawo da wannan lokacin sai ka zo kuma kana na dama to shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala idan muka duba ikhwanuna babu wani wanda ya fi son mu ya fi kaunar mu fiye da wanda ya halicce mu subhanahu ta'ala shi ya halicce ka shi ya baka arziki shi ya baka duk wani abu da kake nema wa atakum min kulli ma sa'altumu ya baku duk abubuwan da kuke ainihin eh, roƙonsa dangane da shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan da za ku zo ku kididdiga ku kirga ni'imomin Allah subhanahu ta'ala akan ku ba za ku iya kirga su ba ga sunan barkate da yawa to menene ya hana mutum ba zai koma zuwa ga ubangijinsa ba to shi isa Allah subhanahu ta'ala a waɗannan ayoyi yake kafa dalilan kada fa a zo ranar kiyama mutane su dinga cewa kaza kada fa ranar kiyama ta zo dan adam ya ce lau annallaha hadani da a ce ubangiji ya shirye ni zuwa ga addininsa la kuntu minal muttaqin Allah ta'ala yake cewa wannan maganar magana ce fa kake faɗanta bayan ka zo kaga azaba sai da ka zo nan yanzu a ranar kiyama ka zo kaga lahira kaga azaba gashi nan da can da ake gaya maka fa shi sa Allah subhanahu ta'ala yake cewa qad ja'atka ayati bala tabbas hakika ayoyi na sun zo maka a lokacin da kake duniya din waɗannan ayoyin nawa turshiduka ila din su ne suke shiryar da kai zuwa ga addini waɗannan ayoyin suna nuna maka hanya wacce take mai kakkiya amma mai kai a wancan lokacin da kake duniya din Allah ta'ala yake cewa faka zabta biha wastakbarta waɗannan abubuwa guda biyu abubuwa ne waɗanda suke masu sanya mutum ya ci gaba da ɗagawa da kuma shishigi da kuma rashin bin Allah subhanahu ta'ala wato karyata ayoyin Allah da kuma ainihin takabburanci girman kai to wannan ne Allah ta'ala yake cewa suka mai da mutum ya kasance daga cikin kafirai to waɗannan suna daga cikin abubuwa waɗanda suke duk wani mai hankali ya kamata ya yi ne a cikinsu duk wani mai hankali ya kamata ya fahimci irin waɗannan abubuwan a kan cewa ubangiji subhanahu ta'ala a kowane lokaci ƙaunar mu da yake ne yake gaya mana dalilin da yasa yake cewa mu tuba mu koma zuwa gare shi ƙaunar mu ce da yake subhanahu ta'ala yake nuna mana hanya yake nuna mana tafarkin da ya kamata mu bi har yake cewa mu tuba in kuma mutum bai tuba ba to wannan abun yana kansa wal iyazu billah yanzu kuma sai a saurari shirinmu na ƙarshe wato shirin na Afirka a yau ai saurari lafiya Afirka a yau Masu saurare ku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirin mu a wannan karo za mu taɓo batun naɗin sabon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya ne a ƙasar libya da irin ƙalubalen da zai tunkara da ni sunu zan jagoranci daga shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke ƙasar libya ta sanar da cewa sabon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya tsohon jami'in diflomasiyyar ƙasar senegal abdullah batele ya fara aikinsa a hukumance a bayanin da majiyar tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar ta bayyana cewa abdullah batele zai gudanar da aiki ne a ƙasar ta libya da taimakon mr rizdon zaninga a matsayin mataimakinsa a ɓangaren gudanar da harkokin siyasa da kuma George Gates Gagnon a matsayin mataimakinsa a bangaren kula da harkokin jin kai a bayanin da ya fito daga bakin wakili na musamman ga babban sakatar majalisar ɗinkin duniya abdullah batele ya fayyace cewar zai fara gudanar da zaman tattaunawa ne da manyan jami'an majalisar ɗinkin duniya da wakilan ƙasashe da suke cibiyar majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york kafin ya ɗauki matakin tafiya ƙasar ta libya a farko farkon wannan wata na oktoba da muke ciki a nashi bangaren jakadan kasar libya a majalisar ɗinkin duniya tahir assani a shafin sanatotar ya bayyana jin daɗinsa da ganawar da ya yi da sabon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a ƙasarsa abdullah Batele, tare da masu fatan alheri kamar yadda ya nuna farin cikinsa kan naɗin abdullah batili a matsayin farkon ɗan afirka da zai wakilci babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a libya tun a farkon watan satumban da ya gabata ne majalisar ɗinkin duniya ta sanar da zaben abdullah batele a matsayin wakili na musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres a ƙasar libya kuma shugaban tawagar majalisar ɗinkin duniya a ƙasar da ya mai gurbin jen kobis tun a watan maris na wannan shekara ce kasar libya ta sake tsunduma cikin wani sabon rikicin shugabanci bayan samun gwamnatoci biyu a kasar gwamnatin prime minister fatahi bashaga da majalisar wakilan kasar ta nada a matsugunninta da ke garin tobruk a shiyar gabashin kasar da kuma gwamnatin haɗin kan ƙasar ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista Abdulhamid Addabaiba da ke da matsuguni a birnin Tripoli fadar mulkin ƙasar. a ranar goma ga watan fabrairu wannan shekara ta 2022 ce majalisar wakilan libya mai matsuguni a garin tabrok ta ɗauki matakin naɗa fatahi shaga a matsayin sabon firaministan libya tare da ba shi damar kafa sabuwar gwamnati a ƙasar sakamakon ɗage gudanar da zabukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki da aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2021 saboda saɓanin da ake da shi tsakanin sauran cibiyoyi da hukumomin kasar kan dokokin zaben kasar da kuma rawar da bangaren shari'a zai taka a harkokin zaben kan da'awar cewa wa'adin shugabancin firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid addabaiba ya zo ƙarshe a nashi bangaren firaministan gwamnatin haɗin kan ƙasar ta libya abdulhamid addabaiba ya yi furuci da cewa matakin da majalisar wakilan ƙasar ta ɗauka na janye aminci daga kan gwamnatinsa bayi kan doka yana mai jaddada cewa gwamnatin haɗin kan ƙasar tana da halarcin ci gaba da gudanar da shugabancin ƙasar har sai an gudanar da zaɓuka a duk faɗin libya kamar yadda shugaban majalisar kolin gudanar da mulki a libya khalid almishiri ya sanar da cewa matakin da majalisar wakilan kasar ta libya ta dauka na janye aminci daga kan gwamnatin haɗin kan ƙasa ƙarƙashin jagorancin Minista abdulhamid addabaiba tare da mai gurbinsa da fatahi bashaga a matsayin sabon Ministan ƙasar yana matsayin sabawa yarjejeniyar siyasa da aka cimma ne a ƙasar a gefe guda kuma mai ba da shawara ta musamman ga babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin ƙasar libya stephanie turko williams ta jaddada yin kira ga dukkanin ɓangarorin ƙasar libya kan yin watsi da saɓanin da ke tsakaninsu domin sake tsara taswirar gudanar da zaɓuka a ƙasar cikin hanzari turko williams tana mai jaddada cewa a halin yanzu babban abin da duniya ta fi mai da hankali kai dangane da batun kasar libya shine ganin an shawo kan matsalolin da suka janyo tsaiko wajen gudanar da zabuka a kasar da a baya aka shirya gudanarwa a ranar 24 ga watan disamban shekara ta 2021 da ta gabata turko williams tana mai jaddada cewa gudanar da zaɓuka ce kaɗai za ta magance matsalolin da ake fuskanta a ƙasar musamman rikicin shugabanci da ya kai ga samar da gwamnatoci biyu a nashi ɓangaren jakadan ƙasar libya a majalisar ɗinkin duniya tahir assani ya bayyana cewa rushewar shirin gudanar da zaɓuka a libya da aka shirya gudanarwa tun a ranar 24 ga watan disamban shekarar da ta gabata ta 2021 tana daga cikin muhimman dalilan ƙara dagulewar al'amura ƙasa a libya kuma ba kawai matsalolin cikin gidan ƙasar ba ce har ma da hannun wasu ƙasashe da suka shirya ƙarƙashiyar ganin zaben bai tabbata ba saboda wasu munanan manufofinsu kan ƙasar ta libya kamar yadda jakadan kasar ta libya tahir asani ya nuna mamakinsa kan yadda 'yan siyasar libya suka yi shiru kan rashin mayar da martani kan waɗanda suke da hannu wajen ganin an rusa zaɓuka da aka shirya a duk faɗin ƙasar da nufin kubutar da libya daga mummunan ƙangin da ta shiga a bangare guda kuma tun bayan da majalisar wakilan libya da ke garin tabarok ta ɗauki matakin gudanar da zaman tattaunawa tare da cimma matsayar tsige firayim ministan gwamnatin haɗin kan ƙasar abdulhamid addabaiba ta hanyar mai gurbin sa da fatahi bashaga rundunar soji da na jami'an tsaro a yankin yammacin ƙasar libya suka buƙaci majalisar shugabancin libya da ta fitar da sanarwar rusa majalisar wakilan ƙasar domin rusa tasirin duk wani matsayi da za ta fitar kan harkokin yankin siyasar libya har ila yau rundunar sojin da na jami'an tsaron yankin yammacin kasar ta libya sun jaddada yin kira ga majalisar shugabancin libya a matsayin ta na majalisar kolin gudanar da harkokin rundunar sojin kasar kan ta fitar da hukuncin rusa a majalisar dokokin garin tabrok tare da yin kiran gudanar da zabuka a kasar a lokacin da aka cimma daidaiton baki kansa bayanin rundunar sojin da na tsaron kasar ya fayyace cewar hanya ɗaya tilo da za a warware dambaruwar siyasa siyasar libya ita ce gudanar da zabuka a kasar amma tabbas rundunar soji da na tsaron kasar suna matukar adawa tare da rashin amincewarsu da matakin da majalisar wakilan kasar da ke garin tabaruk ta dauka da ya shafi kafa gwamnati wacce ta saba wa dokoki da hurumin harkokin majalisar kuma wannan mataki na kafa wata sabuwar gwamnati ba tare da yawun sauran bangarorin siyasar kasar ba lamari ne da ya yi hannun riga da yarjejeniyar siyasa da aka cimma a kasar hakanan bangaren rundunar soji da na tsaron kasar ya sanar da tsananin burinsa na ganin birnin tripoli fadar mulkin kasar ya ci gaba da zama lafiya da ma dukkanin sassan kasar kuma rundunar soji da na tsaron kasar suna adawa da duk wani matakin sake kunna wutar rikici a libya a nashi bangaren prime minister fatahi bashaga da majalisar wakilan libya da ke garin tabaruk a gabashin kasar ta nada ya furci da cewa ba zai yi amfani da karfi ba wajen ganin ya dare kan karagar prime minister libya bayan zabensa da majalisar wakilan kasar ta yi bisa dacewarsa fatahi bashaga ya bayyana cewa yana fatan dare kan karagar prime minister libya a birnin tripoli cikin aminci duk da matakin da abdulhamid addabebe ya dauka na mame madafin 立功。 har ila yau fatahi bashaga ya fayyace cewar babu wani shirin yin amfani da karfi daga bangarensa kan gwamnatin tripoli wajen ganin ya gudanar da shugabanci a birnin na tripoli a wani matakin ba zata a ranar 17 ga watan mayun wannan shekara an samu bullar rikici da har ta kai ga musayar wuta a birnin na tripoli fadar mulkin kasar ta libya tsakanin magoya bayan firayim minista fatahi bashaga da na abdulhamid addabai ba sakamakon matakin da prime minister. fatahiba shaga da majalisar ministocinsa suka ɗauka na shiga birnin da zummar fara gudanar da ayyukan gwamnati a hukumanci amma alatilas firayim minista fatahiba shaga da tawagar da ke rufa masa baya suka fice daga birnin sakamakon bullar tashe-tashen hankula da zuwansu ta janyo bayan ficewar tawagar firaminista yi bashaga daga birnin tripoli dakarun da suke biyayya ga firaminista abdulhamid addabeba sun sha alwashin kare babban birnin kasar har zuwa ƙarshen numfashinsu sannan kwana ɗaya bayan gumurzun Firaminista abdulhamid abdulhamid ba ya yi furuci da cewa an kawo ƙarshen juyin mulki yayin da Firaminista minister fatahi bashaga ya sha alwashin sake komawa birnin na tripoli domin gudanar da ayyukansa a hukumance sannan a ranar 27 ga watan agustan wannan shekara an sake samun bullar ɗauki ba daɗi tsakanin magoya bayan gwamnatin haɗin kan ƙasar libya ƙarƙashin jagorancin Firayim Minista abdulhamid addabaiba da ɓangaren magoya bayan Firayim Minista fatahi bashaga da majalisar wakilan ƙasar ta naɗa ɗauki ba daɗin da ya sanadiyar mutuwar mutane aƙalla 23 ciki har da fararen hula tare da jikkata mutane da yawansu ya kai 140 na daban kamar yadda ma'aikatar lafiyar kasar ta libya ta sanar sakamakon haka masana da manazarta suke ganin babban aikin da ya hau kan sabon wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya na musamman a ƙasar ta libya abdullah bateli shine ƙoƙarin shiga tsakanin al'ummar libya tare da janyo hankulan 'yan siyasa da jami'an gwamnati kan muhimmancin gudanar da tsare-tsare da za su kai ga fahimtar juna a tsakaninsu domin samun damar hanzarta gudanar da zaɓuka a duk faɗin ƙasar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamu na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to duka duka iya abin da ya soke na a cikin shirin gan lokaci na rara mu a tarbe mu a shirin mu na rana domin jin mu dauke da sa dan shirye shirye amma kafin nan a madadin tahir amin da ya karanta mu labaran duniya ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya ana iya ci gaba biyan shirye shirye mu a shafin na gizo wato www.hasatv1.ng a huta lafiya